والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تقول صدرك إلا من مرابة ومرنا الله سبحانه وتعالى وقال أن يبام لا فيها kuma ya ba mu dacewa da mu sassafo kanmu ba zo mu haɗu domin karanta tarihin a duk sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kokarin koyo da kwaikwayon manzo Allah alaihi salatu wassalam a wannan rana ta sha biyu ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da dubu ɗaya da talatin da takwas wanda ya daidai tara ga watan hudu haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da sha bakwai من nan dai a wani littafi na al'adabul mufrad في آتات في وزام الداش إن بمن تابع باب عقوبة حقوق الوالدين لأني باب الذي بيان أكون عقوبة punishment هرود أن يكي وماتي وإياي وماسي وإياي رشن تاعة ما سابع وإياي حدثنا عبد الله بن زيد بن يزيد قال حدثنا عويلة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحيم إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد wani babban malami ne na alkur'ani mai girma ya shekara tsakanin casa'in da ɗari yake cewa na shekara da na tsakanin shekara ɗari shekara casa'in zuwa ɗari kuma na zauna a kofa na koyar da alkur'ani shekara ɗaya daidai shekara talatin da shida ce na zawo nan maka na shekara talatin da biyar na koyar da alkur'ani shekara nawa ke na koyar da alkur'ani saba'in da daya talatin da shida da biyu shekara saba'in da ya koyar da alkur'ani mai girma ga su abu abdurrahman sulaiman manzo Allah ce sai ku man ta'allama alqur'ana wa 'allama duk abin da ya zama yanzu kana koyar da alqur'ani ta ta kake Allah ya tsare nan da a samu a wasu gurin ka zama honorable ta wuce su ko gani suke ba wani honorable da ya wuce qur'ani honorable mai koyon alqur'ani ko mai koyar da shi inda ba za khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama da haka ba a ce wai kamar ta kana malamin islamiyya ko mai amma dai abinda in dai har ka fuskanci rayuwar manzon Allah ya kasance duk abinda ka zama in dai ka daina koyar da alqur'ani to wallahi ka rasa alkhairi ko ba ka kai duk abin da zaka zama haka bai hana kana koyi alqur'ani kuma ka zama duk abin da kake so ka zama a rayuwa kawai ne kai maka hanya amma a ce ka zama wani abu kana ganin yanzu ka wuce koyi da alqur'ani kenan ka tsare tare su manzo Allah haka ne ba eh ka ce ba khairukum ba kenan manzo Allah ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama kuma hadisai da ayoyi da yawa sun nuna wannan sun ma'aurata na kitabun labina yana zaɓi ne ba kowa ne yake cin wannan zaɓen ba ba duk ɗan takara ne mai cin wannan zaɓen ba ko eh, wani ma bai shiga takarar babalantana ya ce alladina yana min ibadin ala shi famin mu a cikin su zalimun da nasu sai muka gadar da littafi ga wanda muka zaɓa a cikin bayan mu zaɓa ne kamar yadda Allah yake zaɓa um, annabawa ko ce manzanni daga cikin annabawa kuma yake zaɓa manzanni daga cikin mutane Allah ya sabi mai mala'ikati wa mai an-nas sun zaɓi ne su haka suwa maganin annabawa suwa zaɓi ne Ya ce yace fa minhum zalimun li nafsi wa minhum mutaqassimun wa minhum sabiqun bil da bi idhnillah akwai wanda an a bankaura an dan shanka ke ne ba an zaɓi cikin sannan akwai muku tasirin kadaran kada hamu Eh, ba a bauta sosai kuma can ba a fiye sabawa sosai ba akan yi farilla daidai gwargwaro amma ba fiye na fula da yawa ya kuma sadiqun bil khairat wanda suka yi fincin kau suka tsere a sadiqun sadiqun Allah kun alaci dukkan su bi idinillah أها ومن ne بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل المثنى تسع جنات عدن يدخلون ya kawo wa jama'a ce aljanna ce ta dindindin dukkanin su za su biya su malamai suka ce wannan wawa din ita ce ya kamata a rubuta da ruwan zinari saboda ta tattaro zalimu ne nafsi ko ta haɗu da muku tasiri sai ta kawo sabiƙun bin kaira dukkan mutum suka musu bishara da aljanna sai bambancin kawai gurin shiga. wani zai shiga kai tsaye bai gaira isabin wala iqab ko wani ko sai a ɗan yi su kirin an share wani kuma sai an gyara jahannama amma su kere an wanke gaban jihar an fito amma dai gaba ɗaya su za su ga aljanna me dai nake so na shi in har kana koyar da Alƙur'ani yanzu tura sun yi kokari sun mai da koyar da Alƙur'ani ƙarshen ƙaramar sana, ƙarshen ci baya ƙarshen wulakanci don a saba magana mai zawo don shi ne ko mu da kanmu mun karɓi wannan mun yi mun tafi akan haka cewa ne gana ƙarshen karshen shi ne koyar da Alƙur'ani. yadda da dai ka koda Qur'ani gwanda ka nemi kuɗi in ya sauka da ɗebo malamai suna maka sauka ko ba ka ga ba. yanzu ne mai gangarar na qurani a constitution in dai bai iya boko bai iya turanci ba so is an ignorant ko illiterate ba zai iya tsaya takarar komai ba ba shi da amfani wani wani ba shi da amfani a gurinsu ba shi da amfani ne a gurinsu wani wani ban Allah ya tsaya takarar gwamna to sai mahaifinsa tsohon dan boko ya ce aje a kira duk wanda ake da ta manyan gari ne suna da harka da mutane sosai da aka sai ka tawo gazar wani Allah rahma ya shahara yana jama'a ya yi suna sai ya zo yake tambaya su cewa saboda za su goya ɗansa baya ya samu gwamna kuma an ci gwamnan su ma za a walbani walbani ko suna samun yan positions sai tambaya kai wannan mai da kai ce yana da masters sai insha Allah good very good excellent very good wannan fa ce diploma ce san hawa wancan fa da ga sanar sai yaron ma ce ai ni ma da shan qur'ani ne ai ita to bayan wannan fa bayan qur'anin fa yace sannan ina koyarwa kuma ina karanta da hadisi da su bayan wannan fa sai da komai ba yace sannan kuma ina da awa ina waye to wannan da awan me kake yi kuma fa ya dai bai gane me yake ko sai ce to baka da wani dan digiri haka ko ɗaya ko biyu haka ko dai ya ce ainihin ban yi ba ko ya ce useless power useless ba su da amfani a gurinsu to kuma kai ma ana rama wace ya shi kenan kuma da kai ƙur'ani ka ne ka zauna wa ya faɗa maka dan kai ƙur'ani baka da amfani wani ya wuce shi ya shigo cikin sauran al'ummomin in za ka nemi kuɗi sai a ce hau ya kama ka ai ko hawa jini ya kama kawo in hau bai kama ka ba wallahi in ka nemi kuɗi sai a ce wai ya fara kama ka zaka je ka barar da tilawa shikenan sai ka zauna tun kana yaro kana iya Allah ya baku mu samu ka ce kuɗin harkar gwamnati duk sata ce haramun ne kuma kai ta addu'a Allah sa a zuwa kawo maka kai addu'a yana ba sai mutum ya fashi ya zo ka roƙa masa addu'a Allah ya bada sa'a an zo addu'a neman sa'a sa'a ne haka karo za ta zo ita ma addu'a neman sa'a sa'a ne duk kuma wannan kudin baka ce shi ba Allah yake ban ce kowa da kowa ba amma akwai masu da yawa kafirai sun haibata annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa mali hada rasul ya akulu ta'a wani shi fil aswaq wani wani irin annabi ne kana annabi amma kana cin abinci kamar yadda mutane suke ci kuma kana kasuwanci a kana annabi kana kasuwanci kana zuwa kana sai kana sayarwa Allah ya masa wajen cewa ma illa la fil ba na ga kai ba babu wani annabi a ga turo ce yana cin abinci kuma yana harkokin kasuwa to kai kuma da kan alamar masu ce maka haramun ne dan gaba kasuwanci a cikin ya kama ka dole ba daidai bane ba raja'iyya ce kuma kana alarma wa ga ya maka kai ba za ka je boko da kai ba shikenan duk wanda ya zama ya dauki alqur'ani shikenan ba zai boko ba me zai ana kai kada ka da alkur'ani kai sai ka samu mai jigi sai ka samu mai digiri guda uku ka zo ka ce saboda Allah a samu mai digiri guda uku a tsakko alaman ba a ba ta awa biyar biyar kowa ya tilawar abin da ya sani a gani ka ba ta awa biyar biyar ba tsayawa kowa ya tilawa wallahi mai digiri nan guda in yi maka awa biyu da ka ya shiga ta uku sai ya ga ya fara inda inda shi ko alaman ma zai iya kwana yana tilawa to kuma kai wannan ma ko ne zai hana ka zo kai wannan wa ya rike ka yanzu alamomi da yawa suna can wasu na Amerika wasu na an ci gaba sosai ma ran ka a guri ɗaya duniya tana ta jarawa. kana nan kana jiran addu'a kai kai ba ka fara kanka addu'a mana sunan fara yau kanka addu'a na zaka kira kamar ba me dai muke so mu ci wannan bawan Allah ya yi shekara 71 yana koyar da alƙur'ani ni da ina fata Allah ka ba mu ita su mu da muna wannan fata ne kuma kana ganin kana ka da alƙur'ani shi bayan da sai ka shayar da rikini mu dai muna fata Allah ya ba mu ita su manzo Allah ya ce duk wanda ya koyi da wani ilimi idan da aka so wani ilimin ya samu larake na da za a siya mu ka kaddara ka koyi da alqur'ani ya kawar da al fatiha kawai wannan al fatiha da rana zai karanta ta duk lalacewa sau ya so goma sha bakwai biyar karamma sau biyar so goma sha bakwai to duk kuma harafi ɗaya da goma a duk kuma harafin nan in ya karanta sai ka samu na goma so na ga adadin mutane daga karantawa sai dai wannan abu ne da yake ba kash ba adalan ne ba na kadan ba ko ba kowa yake gane irin wannan adalan din ba an kusan da kadan kash ko ruwa eh iya Allah ya baku yace yace ku ba mu kalilan Allah ya baku kasu ce kai kawo kalilan din ganin sai Allah ya baku kasu ka san da wannan da imani ba ya gane irin wannan bidiyo ya gane Allah ka نعم عبد الله ابن يزيد كذا، قال يا شيخ حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من ذال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب باب ونزنبي أقدر أن يعجل لصاحبه العقوبة والنبس شنشنت ما أقدر أحرى أولى أحق أنزل أن يعجل لصاحبه العقوبة wanda ya fi cancantar a gaggauto da mai yinsa punishment ɗinsa hukubarsa azabarsa ma'ama yudakharu lahu tare da abun da ake tadar masa min albaghi fiye da zalunci wa qati'atir rahimi da kuma yanke zumunci wani babu muke ciki kenan muna babin da yake bayana kan ukubar saba wa iyaye to yanzu a cikin wani hadisin kaji point din da yake goyon bayan babu qadiyatul rahim ko in an ce saba zumunci a duk wani zumuncin ka ayya da ta'allaka ne da mahaifi ko mahaifiya to waye fi cancanta tsarawa a ciki Tun da albarkacin mahaifin da kake samun yanzu dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya me haɗa da shi uwar da uban wani mahaifi mahaifi ne ya haɗa ku mahaifi ko kaka duk ba haka bane to shi yasa in dai babbar rashin zumunci shine ka fara yake zumuncin mahaifa to da manzo Allah yake cewa babu zunubin da ya fi cancantar a gaggauto ko mutum tun a nan duniya tare da abin da ake tare da a fiye da zalunci da yanke zumunci ta kenan iyaye yanke zumuncin iyaye shi ne zai fara shiga ciki shi ya komai sauri haka yana zuwa marabe akwai zunuban da suka cancanci hukuma tun a nan duniya kuma hukuma cikin sauri wayanne ne shine albagyu wa qadi'atu ba'i maza Allah sallallahu ya faɗa wani hadisi ce ne shay'un udi'a Allahu fihi a'jal thawaban min silatir rahim babu wani abu da aka yi wa Allah da a kansa wanda ya fi saurin a kawo maka sakamakonsa tun a duniya kamar ta da zumunci walaita shay'un a'jala iqaban min al-baghi wa qati'ati rahim babu wani abu da ya fi cancanta a kubusa tun a duniya kafin a je lahira fiye da zalunci da yanke zumunci yace walaminul fajiratu rantsuwa ta fajirci tad'u al-bilada balaqi'a ita ce take barin gari ya zama kan goga mu komo kan hadisin laysa shay'un aw ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibi al-uqubatu ma'a ma yudkhal lahu min al babu wani zunubi da yafi cancanta a gaggauto da hukumarsa duk da cewa an tanadi wata hukumar wata hukumar kasa ta biyu ake wata a duniya wata a lahira za a gaggauto da tun a duniya a fara hukumar sannan kuma ana nan da wata tana jiran mutum a lahira fiye da mai zalunci da kuma yanke zumunci حديث من الله صلى الله عليه وسلم ما شاف غسى عرام غرمة شو هذي ولا يزال البلاء بالعبد حتى يزاره أو حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خضيع شو بلائي بايا برد أدب أبن أسا حرسي ياسا ينا تفاء بايا أسا ما بشر زنبي كوريا شين إذا أحب الله وإذا أحب الله العبد عجل له العقوبة في الدنيا in Allah yana son bawa sai ya gaggauta masa da hukuma a duniya in dai alama Allah yana kan ka to da kayi zunubi ba za a kwan biyu ba ba za yi sai ga an yi farshin ɗinka wani bala'i wata musifa wani rashin jin daɗi ya same ka dan me dan a kankare maka wancan zunubi kakka ji a tara maka shi kenan in ka ɗauki mafhumul musalafa wanda Allah baya son ka kuma sai ga yana ta sako lafiya ne ya shuka ya shuka garau ya yi ta'ata ya taɓar gaza ya saura normal me ake yi su ake a ganci a lahira cas ba zira ba da komai sai ya masa hukuma a can to amma irin wannan salon idan aka yi polishi ɗinka a duniya ba ana rufe ya kankar wancan ba a wannan zunuban namu da muke tare su an ji su ko guda biyu zunubin mai zalunci da kuma zunubin yanke zunubin in kai zalunci za a iya punishment ɗinka a duniya kuma tare da wani punishment ɗin da yake jiran ka a lahira haka in kai yanke zumunci hadisai da yawa manzon hasan sun ya aiki mu'ad zuwa yaman a matsayin alƙalin su zai rubuta musu hukunci daga cikin abin da ya sai ce masa wattaqi da'watul mazlum lalle ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta saboda me fa innahu laysa bainaha wa bainal mawt hijab ba ta da shamaki ba ta da kariya ba hijabi tsakanin da Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye addu'a wanda aka zanta tana zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a wani hadisi mun ga cewa ittaqu da'watal mazlum fa innaha tu'malu 'ala al-ghamam يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين yace ku ji tsoron addu'a wanda aka zalunta saboda daukar ta ake cikin sauri akan girgije mala'iku su sama da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala wani ya zalunci wani shi kuma wani ba shi da wani karfi bashi da wata dabara ba shi da wani wayo ba da wani gata ya Allah sai kai kuma ya miƙo maka ƙarar ya ɗaga zuwa kotun kai Allah sai Allah ya ce wa izzati na nan da girma ta da buwaya ta daga gagaraba dauɗina wa jalali da bunƙasa ta da girma na la an suran naka sai fara ta nake kallon ilallah la la mun qasami an suran naka nuna sauki ko lallai ilalla sai na ko Allah bai wannan tauki din ba da karfafawa magana Allah wa man asabu min la yahdika wa man asabu min la yuqida وعد الله لا يخلف الله الميعاد اما سي كرفا ابن دنك تن الا yace la ansurannaka walau ba'da hin lalle ila la sina ce miki ko mun daren dade shi yasa kai tsoron zalunci manzara ce fa in ittaqu zulma fa innahu fa inna zulma ظلمات يوم القيامة يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إذا كشي زام القيامة نكاو كيسوسي نسكنين التاكين كيسا الظالمين sai mu ɗau lokacin mutum ya shi muna bayani amma haka ba zai hana mummai wasu daga shagon da muka sha faɗa ba daga ciki a hukuce saboda wa bil misali ya tazo ilma ka nan baka misali za ka fi abin da aka yi maka bayani ya fi fitowa fili akwai wata bawa Allah mai hali ce da ta ɗaukiyar aiki miskiniya kamar da inda ake yanzu an ce an bauta ta ƙare amma yanzu suna suna bauta wanda ma ce bayi ne can da a zamanin da an kasai bawa kasa in ya mutu kai asarar kudin ga ko ba haka bane to za ka cewa kana tsara kana duba bakin gatari amma yanzu wasu mu'amalar da ake wasu mutane wallahi gwanda ce baye saboda in sun mutu ba a da asara ai amfani da rayuwarsu da lafiyarsu idan aka ga cuta ta same su kuma ta hanyar wannan ko aikin kamfanoni ko a gidaje ko a makamantansu ta hanyar wannan aikin ko na kamfanin ko na gidan ko mara ina ne suka samu wannan cutar sai a watsar da su mana Najeriya ina ake haka a zo ce wai wani can wani forina ya zo kamfanin a ɗabi yan ƙasa aiki amma kamfanin ya ƙille wa mutum hannu ɗan ƙasa amma a rasa wani zai tsaya masa ajiya da wasu ajiya za ka zai da tafiya ta fara mutum hannu ba abinda za ka ba shi to haka yi tocin baiwa ta ɗauki ma'aikaci a tana gana mata tana gana mata azaba tana gana mata wahala tana mata azaba da shiga rana da kallon rana har dai wannan ƙaramar yarinya har ta sanadiyar ta makance shi kenan ta makance ta expire kenan mata da yakin da za ta yi musu yanzu dama a kiyaye ki wanke wanke shara wanki dutse take ne to yanzu ta makance ita ma bukata taimako take ne shi kenan sai a kwamfuta ta zama yamci haka tana fi tana gani haka aka sallame shi babun ba ta tafi ba ta da wani gata sai na Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan bai wa Allah aka shiga da gara aka kawo aka shiga da yake kwana biyu ɗan wannan baiwa Allah ya girma ya yi aure aka masa aure aka yi sha'ani irin na daidai da girma irin na wannan gidan a kashe kuɗi aka kuma first class aka gama mata ta samu ciki aka tafi can UK aka yi renon ciki da aka tashi aka haifi yaro tsanin tsarin lafiya lau bayan kwanaki kaɗan likitan suka ce wannan yaron ba zai gani ba a duniya makawo ne tashi duk auna auna duk yi din da aka shi duk wajen da aka yi duk kudin da aka shi, duk na cikin da aka yi ba zai gani ba me yasa ba zai gani ba an taɓa wata miskiniya a can magluma ko kini ko baka ji ba ko ka sani ko baka sani ita da Allah ta san me za ta in ka zalunci mutum wai suka duka matsawa me kake cewa Allah ya saka ne ice ba Allah ya sani ba a ah, to Allah ya san zai kai ne faɗa ba shi Allah bai san me yake faruwa cikin zuciyarsa ba kuma tsawar da kai masa in yace ba Allah ya sanai ba shi ya hana Allah din ya yi san masa wasu kan zare masa irin ba sai ya ce ba Allah ya sanai ba to ko ya ce maka ya yafi ko shi Allah ya saka da alkhairi Allah bai san me ya kamata a yi ba to aka wacin baiwa Allah aka zo aka yin duniya ya izo ya zawo ido ba zai dawo ba ya wuce aka haƙura da wani. an samu makauniya makaho na ɗaya a gida haka ciki na biyu tun da aka same shi ake auna auna da guje-guje da sentiment da su, aka yi duk abin da za a iya likitoci suka iya bayan su cewa wannan yaron yaron da zai zo yadda za ta zo mace lafiya lau take garau sumul kalau haka su zo aka yi beta ita ma dai daidai wannan lokacin suka bayyana cewa ba za fata gare ba kuma ba ta gare din ba shi kenan sai ringiton a cikin zuciyar wannan mata ya fara dawowa ina matsalar take ne sai ta tuno da waccan miskiniyar waccan yarinyar da aka ɗauko da lafiyarta da irin da ta da ganinta da kuruciyarta da ya kamata a kai ta inda za ta yi karatu da kuruciyarta da zai kamata ta yi muku aiki ko ku tallafa ta inda za ta ci gaba ita ma wata ta zama wata ku ringa jin daɗi kun ga wacce ku taimakawa ita ma ta samu dama ta ringa taimakawa wasu na ta sai aka shiga neman ta a duniya suna za a same ta tana gana akwai matsala ita da kanta ta yi karatun ta rasu lallai ilalla watakila addu'ar wacce baiwar Allah ce bincike ba a samu ba aka haƙura aka samu cikin nan shi ma da sansu abin da ya faru ga wancan guda biyu shi ya faru makafi guda uku a gidanta to a nan lokacin ne mata ta ga zama bai kama ta ba aka yi ta bincike aka yi ta bincike aka ji aka lalubo wannan yarinya a cikin sahun makafi masu bara a kan hanyar. ya guga ta guga ta rungume ta ina jafar kalam shi ke ta ɗauko da don suka tara makafi guda hudu ake turtune don su gaba da ya ce wannan daga sannan kuma Allah ya ba su nasu ta haka wala ta hasabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kaka da ta Allah ya gafara ne da abin da azzalimai suke aikata da ya yace la ansurannaki walau ba'da hin ko ba da ko ba jima suke na ce ka kai da aka zalunta wallahi sai ta gaje ka kuma ko da kafiri ne wanda ka zalunta in dai ya ji cewa ba shi da wani gata sai daga ƙara zuwa kotun Allah wallahi sai Allah ya taimake shi sai Allah ya ko da dabba shi ko da dabba tana na shafara mana cewa ne wani yana dan ban bakwai yana ji da karfi da lafiya ya ta ko mota sai dan nota a guje ya hango karya karya ba da ƴaƴanta in a kan titi sai ya ce to bari ya taka ƴaƴan ya ga me zai faru me za ta aka yi janno mota sai dan ne sota ne zuwa ta ya mata yaya tun ya tsala a jikin karyar ne ta ihu ta yi wanwan ta bi mota ta dawo ta bi jini ta yi nan ta yi nan yana an gode ta miro riya miro yana da riya aka yi wuce karya ce ba ta da gata amma wanda ya san haƙƙin yan adam wanda ya san haƙƙin dabbobi ya kuma koyar da mazansa yadda ake koyar da haƙƙin dabbobi da haƙƙin mutane shi yana nan shi ne gatanta ko ba zai bari bari an zalunce ta in duk duniya ba wanda zai iya mata shi zai iya mata haka Allah subhanahu ta'ala ya bar wannan dawa Allah ba Allah abin ya wuce sai da ya aure bayan shekara 35 kike ba da labarin da kansa ya aure ya haihu dan ya girma ya gama secondary school ana process zai tafi university yanda yake ji da nan kamar me suka taho ana process zai shiga university ya aje shi a mota ya duba gabas ya duba yamma akan titi babu mota ita tsallaka can suka ake jira ka je kai photocopy a can gurin ka dawo yana sakin ɗan saurayin da kimanin shekara 17-18 garjeji yana sakin ta inda ka san an su mota daga sama sai ga mota a guje ta zo ta tare da nan ta fallata masa jini a jikinsa kuma ta wuce a guje yana ihu yana tattara ɗan yana bin mota shi ma kamar yadda karya ta ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا كركسكي كيزانا شو لك داما فالظلم ترجع عقباه إلى الندم saboda zalunci yanzu kana da iko za ka yi kuma Allah ya baka wallahi bai baka dindindin ba a yama ta lalaka gama tukunna amma da ƙarshe wallahi sai kai nadama saboda mai tanamu wala mazlumun muntabihun ka je kai zalunci kai tsaye ka ka kwanta kai bacci amma wanda ka zalunci yana cin ya kasa bacci ina yake kai kara kotun Allah ya du'u alayka yana ce maka addu'a da ruwan wuta na addu'a da ruwan lugude bama baman da ba sa tashi sai lokacin da baka so su tashi wa ainu Allah lam tanan kuma idan Allah ya bashi ya ta kudu sinatin wala rabb wato muka ci zamu fita da misalai da yawa kuma na san kowa za ba shi dama anan zai kawo misalai da yawa ya kawo misali da yawa musamman Allah ya sa akwai marayu a gurin ki hajiya wasu ta mutu ko kuma ke din kin yake sai suna kin uwar suna hannun ki ba su da yiko sai naki a cikin gidan amma ki sani a saman ki akwai wani kiko da ya farfin naki da yawa an jarraba ba ta kulle musu ba so muke mu cika karatu mu da sosai ba amma iya wannan ya shirin sha da kakka sake ka shiga cikin harkar zalunci saboda Allah da kansa ya ce inni haramtu dhulma ala nafsi wannan Allah ya zartar da hukunci la yusalu amma ya fa'al ba wanda ya tace Allah mai yasa kai kaza to waye yasa kullun lahu abirun kowa da ka sani ba wanda amma shi da kansa ce na haramta wa kaina yin zalunci zalunci ne da kaina ga Allah na haramta na yin zalunci yace wa ja'altu bainakum muharram na sa zalunci a tsakaninku gaba daya maza da mata manya da yara ƴaƴa da iyaye masu mulki da wanda ake mulka gaba ɗaya mutane da wanda suke abokan zaman su dabbobi da sauransu yace na sa shi a tsakanin ku zama muharraman haramun kar a take ayi yace fala ta zalamu a kurin zalunta juna Allah karba mu da zalunci kuma ka hana masu zalunci zalunci da haka wa man la yuzlimu an-nasa yuzlamu wannan aidiya ce ta jahiliya wai wanda baya zalunci sai a zalunce shi eh ومن لم يزد عن حوضه بسياقه يضرس ومن لا يبن من نافه يبن من يبن ده بيتوك تاقين دكا يتوك كاين فرع يا كان مدن سبب سياتي هاتيش دون ده بقى جانتا مثالي سياتي هاتيش آه أبي مسلمش أول يوش لا تظلمون ولا بزاء جانتك وبزاء كومكي جانتك بلا ضرر ولا شيء أبي مسلمش أشياء كي جانتك كومكي ما شكر azalunce ka shine abin da yake cike shine mana fala ta min ala zulmi fa'ala ko ta ku zalunci juna Allah ka samu dace wa qati'ati rahim da kuma yanke zumunci yanke zumunci mun ya bayani da rigor wadu kansa sai mu karasa hadisi ne wato an ce yanke zumunci akalla a cikin a cikin addinin musulunci idan mutum ya yanke ka kai ka sare shi kuma alhamdulillah a wani zamani akwai hanyoyi na sada zumunci da yawa kuma zumunci mataki mataki ne zumunci na iyaye game yake da kowane da haka sun ma'adinaka adinaka tumma al'afarwa bulafar farko e eh, sai kuma mafi kusanci to ya fi cancantar kyautatawa ka da zumuncinka to ke da wanda yake nesa haka har zuwa ne abokan iyaye har zuwa wanda ake mutunci har zuwa makota da sauran abokan arziki amma zumuncin da yake mafi girma na iyaye sai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sannan yan uwa uba ɗaya yan uwa uwa ɗaya dan wa da dan kani haka dai haka da kowanne mataki mataki daidai gwagwarin yadda zaka iya ko irin group din da ake yi yanzu a ce an yi group na family haka wata ranka tura da sallama a gaggaya sa ai waye duk shi mana shi magana sa da me zumunci amma yin group din family kai ba ruwanka da wannan ba baka kowa magana in an yi magana in dai ba wai kai ya kai ma magana ba kai baka amsa a to wannan kai ma kana da tsawon bangare na yanke zumunci an gane Allah subhanahu wataala ka samu dace haka zumuncin da ya kamata a yi shi da kafa a yi shi zumuncin da ya kamata a yi shi da kafa da aljihu a yi shi zumuncin da ya kamata a yi shi da baka a yi shi zumuncin da ya kamata a yi shi da waya a yi shi zumuncin da ya kamata ko text message a tura duk a yi shi duk da yanda ya kamata yanzu hanyoyin sada zumunci suna da yawa Allah ka samu dace magana ce mai yana cewa zumunci yana makale al'arshi yana cewa Allah ka sa da wanda ya sada ni sannan kuma ka yanke wanda ya yanke Allah ka sada mu da rahama حديث 30 حدثنا الحسن بن حسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان مبتكئا فاحتفظ قال والزور wani hadisi ma mun wuce makamantansa da yawa ba za ka me za ku ce a game zina me za ku ce a game da zina da shan giya da sata qulna allahu wa rasuluhu ala sabab da Allah da manzon sune mafi sani ladabi da suke manzo ta kai tambaye su abinda suka sani wasu ma daga cikin su sun san wannan abubuwan tun kafin haihuwar manzo Allah alaihi salatu wasalam amma saboda girma da nabi su ce Allahu wa rasuluhu a'lam kamar da tambaye su kana hadisul wada ce ayyumin hadha ko a tun kafin haihuwar manzo alaihi salatu wasalam an san wace rana shi. amma saboda ladabi da girmamawa da kuma tunanin ko sun ja masa suna sai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam ayi sharin hada shi ma kamar wancan أي بلد هذا شنو كما وانت فقط شاء الله ورسوله أعلم هنا شنو إيا طالبت أنا صحابة ما زال عصر عصر مدان بشي يعني سيجيما ماشي باو سنة كوكوة نشي بكا من الله سنة كوكوة نبال بس مالا مينا جنيو وسما سنة جنيو أنا عام سنة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. إنك سكا شاء الله ورسوله أعلم ألا لما نسل هو في السنة قالت يشهن الفواحج سوني مونانا زنبيت wa fi hinna al'uqubatu kuma hakika cikin su akwai uquba wato ba kanana bane mun lissafa su a baya cikin manya manyan wasu yaushe su lissafa su a cikin manya manyan zulubai a baya ko isa ba sai mun maimaita abin da muke a baya ba yace ala una bi kun bi akbaril kaba'ir shin ba na ba ku labari daga cikin manya manyan zulubai ba ashirku billah shine hada Allah da wani wa uququl walidain da kuma saba wa iyaye wa kana muttaki'an ya kasance yana zaune fa hatafaza sai ya tashi ya zumbur qala ishe wazzur da ce da ƙarya a wata riwaya wa shaharatu zuru qawlu zur duwan hadisi mai bayani akan makamancin sa filla filla a baya ko mun yi bayani ƙarya ma mataki mataki shi zai suna mana akan wazzur din أدم يلوكم بين كمان من فيكم مشاهد نعم وداوك دوت سدى دكيو أحسنت ما في جيرمان قرية ما في مونة شيئا وانت ديو الله قرية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إذا شما في مونة قرية دكيو أحسنت سيو تدا ومن ذا الله كب من كذب عليه متعمدا فليت مقعده من النار أحسنت سيد sai kuma ta zama maganin mutu idan ma minista fa ta kashi kashi wata ta shafi haƙƙin wasu kaga tana cikin manya manya. sannan kuma wacce take tana da yin ɓata tsakanin mutane ita ma tana cikin manya manya wacce kuma kawai da kada ce ta aira a waye ita ma mummuna ce sosai sannan kuma akwai ƙarya da muka ce ta halatta akwai inda ma take wata ba kaga duk shi nan masha Allah dai ana cikin wa da ba sai mai maimaita kanmu ba haka shi ma magana uququl walidain akan sa muke ta bayani akan babu sai mu je saboda mu shiga wancan dogon hadisin mu kammala shi yau babu buka ul walidain babun da yake bayani akan kukan iyaye shi ma mu wuce wani hadisi makamancin sa ko wanne ne irji ha رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد وانا ما انا اشكي الله اما اكو حديث كيس ايه برو برو اكن كوكاني أخاكم ونحن نسير زئت أبايعك على الهجرة ودرست أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبقيتهما إيش يقوم كتاس داريا كما أنك تسكوكا إيش يكشوك حدثنا موسى قال با حديث لك بها يكون كتاديا إيش حدثنا موسى قال حدثنا حمد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن قيسلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر مثلا كوكي إياه ينا تكيم saba wa iyaye kuma yana cikin manya manyan zunubi wato kukan iyaye mutum ya sa iyaye cikin kuka wani yana cikin saba musu sannan kuma saba musu yana cikin manya manyan zunubai me aka yake nufi wani da ce wani ba wani ke cewa su haife su kamar cikin kuka ne da komai da abin kuka da abin kuka ba sai ta fashe da kuka to ya za a kira wallahu ya alamu mufsida sai musulun ko eh kai da ka iya ba shi kokarin ka idan laifin ka ne ai shi Allah ya san me yasa take wa asiru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur duk abin da yasa ta kuka Allah ya sani da ka lokai tawili kana galaza mata kana cewa sauran kuka ne da yasa. wannan Allah ya sani a'a kuma kana bakin kokarinka kana bajinta kana iya abin da zai iya mahaifiya kuma tana da yawan yin kuka ko kuma tana da yawan tsoron sunuwa to shi ma wani Allah ya sani ko an gane na hmm. a wani kukan daɗi kuma wani ai shi wani ai ƙarin gana ne ko? eh kukan shi sa ka ce buka uwa minan? menan a menan uku kukan iyaye na sabawa ko zaka yi fasara min ay min jinsil uqub ko kuma min ay min jumlatil uqub kaga duk za zaka dauka an gane in dai kuka ce dan san zai sabawa amma kai zai tana so ta je aikin haji kasan iya yi mata da son zuwa aikin haji da komawa Allah bai kaddara ba sai wani Allah ya hore mana Idris yanzu yayi karfi kawai wata yana zuwa ya dawo ya shi hajjaji makatu wai ko kira da hoto ta ce haji ya kuma isha insha Allah Allah ya kira ki haji Allah ya kira kamar ya ya ci ayin zufa sau zuwa mace mai ai na biya miki kujera sai da fashe da kuka kaga wannan ai kukan daɗi ne me zai biyo baya Allah ya tsaka da alheri Allah ko sai irin wani kuka ake fata ai eh su ya mata ai in inda in farin ciki ya farin ciki da wuya gaba ba saka shi da kuka ba su da wannan ba cikin la'a kuku babu da'watul walidain babun da yake bayani akan addu'ar iyaye mai kyan ko mara kyau حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما حديث هنا بيان الدعوة إيه ababen amsawa ne babu shakka babu ɗara babu hukuntu a kansu an amsa an amsa sai ne yaushe abin zai bayyana wannan kuma shi ne amma da ce amsawa ne an amsa su na farko shi a da'awatul mazlum addu'a wanda aka zaranta wanda muka wuce da zubo idan ka cewa kan ana taimaka Allah ya isa zai ka ji wani ya cewa ai shi ah, to duk ba gashi ba sai Allah ya isa ake wani ma wani dan siyasa ya ce da addu'a talaka tana shi ai da sun mutu ce addu'a ko ba shi take ba ayya tsakanin annabi Musa rabbana innaka atta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu 'an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yara 'adab al'alim tsakanin addu'a ji malamai da amsa wata shekara 40 amma an amsa ko ba amsa ba shi sam Allah yace a shi hadisi gurin walau ba'da hin ina ga hadari ya rasul sai rai da hmm. suka ce to ai Thank you. to ya mu dora ko mu na'am har wani ma yana buga kirji ana masa Allah ya tana farin ciki wani ma cewa shi Allah ya san suke nema wallahi daga dole yana faɗa inna Allah la yumli lil-zalim da mazal Allah yana yiwa azalimi talala ne kuma sake hatta idza akhadahu har sai in ya kama shi lam yuflihu bai da kubcewa ba sai maza Allah karanta wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shirin haka kama wa ubangiji da zaki lokacin da ya kama kasa ko ta al'umma ko wani gari da ya zalunci inna akhdahu hakika rukunsa da kamunsa da uqubarsa alimun shirin mai tsananin ne ko mai tsananin azaba ne an gane to shi ne me ma'anar talala kamar ka samu akuya ka samu ta doguwar igiya sai ta arce da gudu tana ganin me tasha eh aka ce wani bawan Allah da sirma na ilimin nuna Allah ya shuru ba suna rasa ta zuwa ibn abbas sai da ya je kauye sai ta da wani balarabar kauye ya samu sun sai ya daure masa kafa da dogon da yana rage da tsuntsunsa sai ya cike tsuntsun furr yana ganin ya gudu sai ce inna hu zanna alan hau sai ce bala sai na inna rabbukum kana bi basira to wannan shine tarara mai kamar sai mutum ya tsere tsaya ganin durwa ta sha ina wallahi ruwa ba ta sha ba to shi yasa ake ta maimaita wata da'watul mazlum kaji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ka take ka zalunci sai na biyu shi ne mai da'awatul musafir addu'ar matafi dole addu'o'in amsa sure kai taye in dai ba wani abu ne za ka kare ba shi wanda aka zalunta shi Allah subhanahu wataala yana karɓar wanda duk gaba samar da ikhlasi a zuciyarsa ya yadda ba mai yi da shi in yadda ba mai yi da shi ko mushriki Allah da karɓa ba a wata aya falamma an jawo ila bari idahu kaga ya amsa kenan shine falamma ko in dai kai ikhlasi ko shirka kake wato ka bata shirka a daidai wannan point din ka roki Allah tsakani da Allah tsakanin ka da shi jin cewa ba mai yin shi to wallahi zai amsa to shi yasa yake amsa addu'a wanda aka zalunta din sauran kai mutum fin karfi zai ka cewa babu wani karfin fa ya buga ya kada sai ya ce to shi ne ya mai da amsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya barwa Allah ya yi asiri a kotun Allah shi kenan kuma Allah ya karba shi ne ma'anar da'awatul maghlub shi yasa Allah yake karbarta shi ma musafir fa wa da'awatul musafir da aujuwan matafi matafi mafi yawanci zaga cewa me yana cikin karancin gata duk gatan sa kuwa garin su duk gatan ka a garin kun kaje wurin kun kana karancin gata ko ko gwamna ne kai kaje wata wata jihar zaga gatan ka a garin ku ba kamar a inda ka so ba kamar inda kake a da ba ko da ba wani tsohon shugaba ya ce ka sake sa jiniya abuja ba ko wani kuma ya ce shi na shi ya zama masa kowa kawai ya kowa suka bada eh to me mulkin ba kowa ba ishe za a fi da shi shi mara wabi ne saboda shi yana ganin shi wancan shugaban yana ganin to ya zai shi wani ana masa kowa wani masa kowa to ya a gane shugaban kasa da wani ba kuma masa ba abuja to ya ga wani gwamnati da ya shigo a cire masa kowa kawai me haka yake nunawa kaga a cikin najeriya gwamnan najeriya amma in ya je wannan gurin yana da karancin gata ko haka za a ga yanzu in kan kalli misalai da yawa yanzu kaga a south africa ya ake wani nigeria ko xenophobia kuke cewa ko duk abubuwan da ake musu amma yanzu wani idan wani jana ragar shi rari ta ɗaiɗe kafafa da girko yanzu yan zaman shahada a saudiya yan zaman shahada wani kucin bera ma ya fi su gata a wasu ƙasashe wasu daga cikin wala bera ma fi su wasu inda ake wulakanta sauke cin zarafin sauke cin su amma ta da gida ko da gida alhaji ko Ya su tsoro bari ya ko tana tsaka da dai ana hajiya ai kada ta kaza a saudiya bai zai ga suwa ce wanda ya tafi ya bar gida to za ga gatan su ya ragu shi sa ke cewa kowa a gidansu sarki ne a gidansu ne yake sarki amma in ya fita inda ba ya zama wanda ake da sarauta a kan su kenan Ku shi yasa ake daga cikin wanda ma ke ba zakka da wanda yake ibn sabil wanda guzurin ya yanke ko da kuwa garin su mai kuɗi ne sai dai idan yana da access din da zai iya kawo kuɗin da wancan garin zuwa inda yake to shine ba za a bashi zakka ba an gane to da haka wanda yake cikin halin tafiya zuwa ga tunda ba shi da gata sai zama kawai wanda ya dauka gatin su shine Allah subhanahu wataala yanzu mutum ya tafi halin tafiya ko yana kan hanya ya ringa jin cewa yana da insecurity ko security ko da kuma mai security ne yana da security na mutane in yi cin sai ga fara koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a a Najeriya ba an shatar gwamna ba na matakan tsaron nasu da komai ko ba a tsarin haka a Najeriya ba an taɓa sace gwamna ba to duk wannan shine wannan jin da kake cewa yanzu gata na kara birish to shine ma'ana in kai addu'a za a amsa kai da cewa babu wani gata a yanzu sai na Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa addu'ar matafi take cikin wanda addu'ar da ke amsa inda kuma ba ko wani abin da zai hana ta karbuwa ba kamar yadda wancan hadisi na zara ke fara kuma da zakar rajula ash'ata aghbara yamuddu yadayhi bi kulli safar ko yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wa mad'amu haram wa sharabuhu haram wa yasuhu haram wa ghadha bil haram an anna sababu lahu haka duk akwai sanadiyya akwai abubuwan da suke nemi amsa ga mutum da yawa shi na farko ash'ata aghbara ba shi da sifa ta girman kai shi sa ga an tafi addu'ar roƙon ruwa ake macen da riga sa gaba a baya so da ka an nuna wani Allah wani alama ta girman kai mafi yawanci in kai face test zaka ji girman kai ya zo ma shi sa ga mafi yawanci in ka samu saurayi in yi ɗauko ka zaga tafiya ta canja ka lura da gari ko kai kanka ka kalli kanka in ka ɗauki wanka sosai so za ga yadda kake taka da wani manci a kan a ce ka sako wasu kayan da kake aiki Eh, kayan kan basare kada lebura ne mutum kayan da yake leburanci in ya tawo tafi da yake daban fiye da a ce kayan da kuma ya wani kamar musamman zai tafi ka gane to wannan jin kan sai ya hana addu'a ta wasu to amma a shi a gabar wannan kutu kuma ya soke kansa girman kai ga shi ma budu da su sanan ko bayan yuqiru safara yana cikin halin tafiya shi ma ga wannan yana cikin halin da yake bukata zuwa ga ayat ba mai yi sai Allah sannan ya mutu ya dai ila sama yana miƙa hannunsa zuwa sama shi ma wannan manzo Allah ke cewa Allah yana jin kunya mai karamci ne mai kunya yana duk kunya bawaye haka ya miƙa masa hannu amma ya daura hannun zero Allah baya haka haka duk wannan salo ne ga amsa addu'a sanai ya rabbi ya rabbi yana cikin Allah da kalmar rabb da wasu malaman sun ce ita ce ma ismullahi al'azam me yasa suka faɗa ka saboda duba addu'o'in annabawa rabbi لا rabbana zalamna haka zaka ji rabbi rabbi rabbi rabbi habli mulkan rabbi habli min rabbi rabbi sai ce rabbi na akwai sirri babba a cikin ba su kai ba su bina ya rabbi ya rabbi sai mai mai take da ta kuma cewa shi ma cikin sarbi a karba addu'a ka nace ka jage ga sai mazala ce ana karba addu'a ta kuma ta karbe gaggawa ba me gaggawa ce ku da'awtu falam ara yusuf falam yusuf na na ba amsan ba kauna kenan amma ya yi ya nace ya nace ya maimaita ya lalata ya kan rai sai to na cikin alama karba addu'a to amma ga duk wannan abubuwan da suke da yau addu'a ta karbu akwai wani sha shamaki da ya addu'a ta shine ne da ya a cikin babin haram ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام da فأنا يستجاب له المهم ده Wannan addu'o'i guda uku amsa suni amsa suni. karɓaɓɓu kune karɓu kune Allah ya karɓa sai dai yau shi ne za ga tasirin su kai sai ka ta yi take yanke yanzu yanzu na kake so kai a hukuncin Allah lokacin da yake so ne yake ba lokacin da kake so za a yi ba wama sha'una illa in sha Allah rabu ani abin da kake so in ya dace da abin da Allah yake so sai ya faru kamar yanda kake so ba kuma kamar yanda kake so ya faru ba ya faru ne kamar yanda Allah suke so abin da kake so in yi saba abin da Allah yake so sai ya faru kamar yadda Allah yake so ba kamar yadda kake so din ba da haka san da kinka baya sa abin da Allah yayi zai faru ya faru kafin lokacin ko bayan lokacin lokacin da Allah yake shi zai faru an gane sai addu'a ta uku shine ne wa da'awatul walidaini ala waladihima da addu'a ta iyaye akan dansu saboda ne no in normal situation ana zina kalau iyaye ba sa wa ɗan'ansu addu'a sai ta alkhairi uba ko uwa ba sa yayansu addu'a sai ne to in zai a ce har ta kai da iyaye sun buɗe baki sun yi mummunan addu'a lallai an kure su kenan lallai ɗan ya fi ƙarfin su kenan lallai ba su yadda za su yi kenan lallai uquq da yake saba musu da yake galaza musu da yake ya wuce gona da iri kenan su shi sa idan ko buɗe baki addu'a ko ta buɗe baki sai addu'a to na addu'a karɓaɓɓiya shi lalle da in bai wata ba ya shiga uku ya lalace sai dai kokari ya je kokarin yardar da su kamar yadda ya saba musu an gane wannan to anan kuma zan yi amfani da dama kun mu wuce lalle su kuma iyaye su tsoraci su guji yi wa kansu munan kalma kamar yadda za mu karanta a hadisi na gaba saboda me kalma ta tsinuwa da ake yi ba gurin ta bace musamman iyaye mata ana cikin halin tafiya da manzo Allah wata mata kan ah, rakumi sai raƙumin yake tun biya ka ya kigara kamar yadda kuke so sai ko ta tsine wannan raƙumin sai manzo Allah ya kace ta tsine wa raƙumin ki Aisha to da uba a ji raƙumin a saki wannan raƙumin ta buwa kenan ko a sake ta kace lan tashabana naqatun mal'un ta buwa la'anan ya ba za ta tsaka ba inda manzo Allah la'anan ne ta buwa ba za mu jera da ita ba ranar ne me? Ina kuma ga nan da shi ma zaka ka sake shi ne kamar da za ka sake in kin ne ya lalace to ya lalace to duk abin da ya lalacewa ke ne za a zo a gobawa kuma ba ki wasa ba jini ya hau to da ka guji wa ba mu shiga hadisi daga sai kun fi gane wannan gaba ta mu cikin karara حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ابن ابن قسيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة كتشوى نادي من ذلك صلى الله عليه وسلم يقول أنا أريد نظام شقيشي من يسوى لقباء سيما خارساش أنا يقول مفسر عشر لقباء أبو اللي يشكوك إن شاء الله وزاتي مزوى سيما فلا سبب هذا عند أدريك التسوى إيش يا دي من ذلك الله ينا تشوى ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج يتي يارو بي مغانا أكن زن هاي هو با سي عيسى بن مريم da kuma abokin jurai ma abokin jurai wato yaro bai magana yana jariri ba haihuwa danya ashe yaro bai magana sai isa dan maryam da kuma ma abokin jurai kila sai ta ce ya nabi allah mun zo bayani daga baya za mu ji shin akwai wasu wanda suka yi bayani suka yi magana suna jarirai ko kuma iya guda biyu nan ne insha Allah sai ka ce ya manzan Allah wa ma sahibu jurayj me ya faru kuma ga shi wannan mabushin jurayj din abokin jurayj me ya faru sai kare sai maza ya ce inna jurayjan shi jurayju ya kasance kana rajulan rahiban ya kasance wani mutum ne mai bauta nan ce arrahib rahib shine wanda ya guje wa duniya ya koma harkar bauta kawai ko wa rahabani ya tanim ta da'uha ma ka tabna alaihi sai ma insha Allah sati mai zuwa sai na dora mazala da yace la rahabaniyata fil islam babu rahabaniyanci a cikin addinin musulunci kana rahiban ya kasance wani mutum ne mai bauta sosai fi sauma'atin a cikin wani gurin bautar sa wani guri mai tunu suke gina don yin bauta lahu nasa wa kana ra'i baqarin ya awi ila asfari sauma'atihi akwai kuma wani makiyayin dabbobi mai kiwon bakar shanu kenan ya kasance yana yin kiwo a kasan gurin bautar shi durai wa kana imra'atun min ahli alqaryati wata mata kuma a cikin mutanen wannan garin da jureji yake garin shi ga jureji ya dawo saumi a dinsa yana addu'a yana ibada ya baro cikin mutane ya zama rahib ya guje wa duniya mai zuhudu ya dawo ya ware shi ko makiyayi dama ba a cikin mutane yake harkokinsa ba ko shi ma wajen gari yake zuwa a ga tana da kusan alaka da jure, so shi ya koma bauta shi kuma ya zo yana kiwo kasan inda jure yake kiwo so kuma ko wata mata ita ma a garin ta kasance tana zuwa gurin wannan makiyaya shi ne ta talifu ila ra'i ta kan je gurin wannan makiyayin samu alaka mara kyau fa ta ummuhu yawman sai mahaifiyar jure ta zo gurinsa ta kama masa ziyara fa qalat sai take cewa ya jurai taqwa Allah wa zikra turidu wa huwa yusalli shi kuma yana sallah babu kama hannun yaro ibada bauta kawai 24 hours fa qala fi nafsihi sai ce a ransa wa huwa yusalli alhanya cikin sallah yace ummi wa salati ya Allah an samu cin karo guda biyu ga sallah ga kiran mahaifiya wanne ne ba wanne ne ba wanne za a yi sallar za a bari a amsa mahaifiya ko mahaifiya za a bari a shiga bar sallah fara'a an yi tsira salatahu sai ga cewa kawai a cigaba da sallar sallar hajjin Allah kana da Allah kawai a bar wannan kawai sai ta yi cigaba da sallarsa kawai thumma sarakhat bihi thaniya ta kuma kwalla masa karo na biyu ta ce duraid ya duraid yana ji ta danta bai ci na farko ko ta kwalla na biyu dan yanzu fa qala fi nafsi sai kuma cewa ummi wa salati ya Allah ga kiran mahaifiya kuma ga sallah da alama yana enjoying din sallar nan ta ko a san bayan Allah sana jin daɗin sallah eh, munafiki shi ne shiga sallah sai kamar tana masa tarko zai iya zama a teburin mai shayi a awa biyu uku ana hira lafiya lau amma an shiga sallah kai minti goma sha biyar wa iyazu billah wannan limami zai sha goma ta sittin ta tsinuwa eh irin irin limaman nan su za su nuna mutane tsoron Allah sun takura mutane a sallah kaza da kaza ita suru eh ko gwada tilawa yake ba ko ko jirgin dan karo ko tantan ko ni dai kalmomi dai marasa daɗi eh ka ji maganganu kala kala ba kuma ce wai wani zai ta dogo sallah ba eh shi ma babu kyau ai dogo sallah inda za ka yi da an takura mutane amma dai abin zai baka mamaki mutum zai je wani lokacin banki ma kuɗin sa dai bai aje kuma su banki nan karuwa suke da kuɗin amma sai eh awa ɗaya yana jira a banki amma zai surutu ba ba ma yin cewa an tauye masa haƙi wa shi wala wani bayani ya ce in ya je banki awa ɗaya yana jira an tauye masa haƙi wanda bai kamata ba karuwar ciyar kai zai tsaye ka awa daya kuma sai awa biyu awa uku ma wani lokacin ma an albashi ne saboda ganin banki suke kamar san muku zai sai maka muku zai sai a ce muku gori a ce muku tsare-tsare kala-kala amma da an shiga cikin sallah ayya an dora shi akan garwashi Allah Allah yake a idan ji da an idan sai ji cewa ya samu wannan fasawa don kaji kana samun yanayi a irin wannan lalle kana da virus na munafunci wa idza qamu ila salati qamu Allah karama da virus na munafunci ta kuma kwalla masa kira shi dole saboda daɗin sallah mai kun yi irin shaf shaf ɗin din ko tun da ya ji kiran mahaifiya to da ta gama kiran saboda yanki inda ke enjoy din sallah ta yi manta da me yake ciki kawai ya fokasin eh, ya koma ya mai da hankali akan gana wasu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahumma ummi wa salati ko kuma ummi wa salati ga kiran mahaifiya ga sallah fara an yi wasu salatahu a kan nabi ma sai ga cewa kawai a shiga da sallar nan kawai a dora sun masarakat bihi salisa sai ta kuma kwallawa a karo na uku ya jurai faƙala sai ya ce ummi wa salati ga sallah ga kiran mahaifiya ba eh, an samu cin karo fara'a an yi utfira sarata sai ga cewa kawai cigaba da ya fi fifi ta a akan kiran mahaifinsa a wannan lokacin ta sami yakinin cewa yanzu iya karfin da ta yi ta kira shi amma bai amsa to tana ganin cewa yanzu sai shi ya zama wali E, ya wuce yau iya ya ko ko ba haka ba shi tun da yanzu ya bar cikin gari ya koma ce yana bauta yanzu matsayinsa ya kai wali ya zama wani a gurin Allah sai da ita ba kowa ba shi yanzu yana ganin cewa ya ci gaba da sallah kawai ya share mata sai ta ce to ita ba ta gwada ta addu'ar ya eh, ta gwada ta nata makamin ya gani zai amfani ko ba zai amfani ba falamma lam yujibha da bai amsa mata ba qalat sai ta ce la amataka Allah kar Allah ya kashe ka Jurayj hatta tanzura fi wajhi al-mumisat haske kaga fuskar karuwa kilaki kadangaren bariki kar Allah ya kare ya kashe ka sai ka ga irin kadangaren bariki ya ji uwarsa shi ne mummuna abin da ta yi masa shi saboda bauta wani fasadi wata barna wata batala duk baya gani saboda ba mai a cikin gari shi tsakaninsa kawai tsakaninsa da mahalicinsa sallah talati zikiri da sauransu to yana zai ga wani kilaki na zai karangarwar karangariyar bariki na baya ya gani to addu'a da ta yi masa shine kar Allah ya kashe sai ya gansu ta ji fa addu'a da kai masa to bari mu ji na'am ice sun man sarrafa sai ta juya ta rabu shi fa'utiyar maliku bitilkar mar'aci waladat sai kuwa aka zo da sarki wannan mata da ta haihu kuma ba mu a kawo ta ta haihu kuma ba miji faƙara sai tambaye ta mimman wannan cikin fa daga ina nawaye qalat sai ta ce min jurayj na jurayj ne Da mai ciki amma ta ce na jurayj saboda tana ganin kamar ita an ce wancan makiyayi ne wani jauro a cikin dawa ko da ke jauraye babban mutum ne ko jauraye babban mutum ne mukami ne babba wani ya makiyayi normal makiyayi a dawa ya kamata ba da kanci su nemi wani amshaki wani mai mutunci mai kima wanda za a ce a ah, sai dai a ga laifinsa ba dai a ga laifin da ba ko ka ai laifi ne guda biyu amma an tashi duwa sai a ga waye fi mutunci to mai mutuncin za a gani shi ba za a ga shikenan ta kare laifinta za a ce a ah, an dai jure jine ka ai sai dai a blame din sa ba ita nawa ya ta ce na jure jine shikenan qal ah, na'am wa utiya bihi nan ne فقال قالت يا من جريج قال أصحب الصومعة أصحب الصومعة shi kan sarki na mamaki ah wannan dai wannan waliyin da yake gani a cikin wani gurin bauta qalat na'am tace eh shi qala ihdimu sawma'atahu sha'a waliyin ƙarya sun banza kenan ko ku je ku rushe gurin bautar tasa wa atuni bihi ku zo min da shi kafin ba ya bincike kawai daga faɗa shi na ji a rushe masa gurin bauta kuma a zo da shi ba bincike ba komai fadarabu sawma'atahu bil fuqus suka ji su sa gatari suka rushe gurin bauta ta su hatta waqa'ata sai da gurin ya rushe aka ta bugun gurin bauta sai da ya rushe faja'alu yadahu fi 'unuqihi bi hablin aka kama hannayensa aka daure a wuyansa aka sa masa ankwa thumma tuliqa bihi sai aka tawo da shi famar bihi al famur na'am famar bihi al mumisat kaga famurra kenan in dai famarra ne sai famarra al mumisat amma famar bihi na ce zahaba ya tafi amma zahaba bihi ko zahaba Allah bi nuri wannan ana kinsa babu ba at-ta'd li ta'diya an gane to da ba za a ce famarra bihi da in famara ne shi da karan kansa kenan ga bihi kuma da waye tafi kenan a gane da zahaba Allah bi nurihi Allah ya wuce da ya tafi da hasken su da haka wannan babu ba'u ta'diya ce da ga zama famurra bihi sai aka wuce da shi ala munisa ta gaban karuwai fara'ahunna da ya ga kadangarin bariki fatabassama sai ya murmushi me yasa ya murmushi ya tuna me ya faru cewa waccan addu'a ce dai ta kama shi duk da cewa fa bauta fa yake sallah yake aka kira shi ya amsa ke yanzu dela yanzu wani lokacin ba kawai kallo kike ko kina jin rai dan yin goro hajiya ta kwalla miki kira amma ki shiru a ranar yin goro ke kuma kai addu'a ne za ki gani kenan ko kuma ana mat ya dau zabi ko an kwanta shi. mai gida ya ta kwalla ma kira kai matas kuma ka zata ku ce ba na wai a ce ba ka na to in yi addu'a ka kome za ka gani kenan ko a ce ko a kira waya ya kira gaba ba ta rangin kuma ci ayyama da ne tana caji lallai aka fara caji ga ko za ka yi mamaki Allah ka samu da shi shikenan da aka wuce ta gaban wayannan kadangaren bariki fara'ahun da sai gansu da suka yi ido hudu addu'ar mahaifiya ta faru exactly kamar da ta faɗa bata bat sama sai ya murmushi wa hunna yanzuruna ilayhi su ma kuma kadangaren bariki suna kallon sa finnata a cikin mutane wata kila masu labin su da mugayen kalmomi ko oh kaga masu kaza oh kaga masu kaza fa qala al maliku sai me sai shi wannan sarkin yake cewa ma tazumu hadhihi me wannan mata take tusiya ne qala ma taz'um shi bai je bai gani ba dole ta tambaya na mamaki ce me take cewa ne me take ikira ne me take tusiya qala sarki yace taz'umu anna waladaha minka yace tana tusiya cewa dan ta naka ne qala anti taz'umina yace ah yanzu haka kika faɗa kin ce dan da kika yafa daga gare ni ne qalat na'am tace imana eh confidently haka ne mana mursisi qala aina hadha as-saghir to ina jaririn a confidence yarda da Allah subhanahu wa ta'ala yace ina jaririn qalu hadha huwa fi hijriha gashi na kan cinyarta jariri yi. zai awal wata kila sabuwa haihuwa fa aqbala alayhi sai kalli jaririn ya fuskanci jaririn fa qala ta ce man abuk kai yaro jariri dan jinjiri dan labubu waye babanka ko mutane nabi zai ce kai fa nukallimu man kana fil mahadi confident da yarda da Allah waye babanka a wasu ruwayan sai da ya sa kawo abin alwalai alwalaye sallam sai ya ce jariri waye babanka qala ra'il baqar yace mai kiwon shanu shine baban inji jariri qala malik sai sarki ce kai ana ja'alu sawma'ataka min zahabin yanzu gurin bautar kan an tashi mai maka da shi a gina maka na zinare qala la yace ina qala min fiddatin to a gina mana azurfa qala yace ma to me za mu mai maka da shi da me za a gina maka kenan sai ya gana gina shi na kasa yayi kaza qala rudduha kama kanat kuma shi kamar yadda yake da a wasu wayoyin mai ce kuma shi na tabo ne kamar yadda yake da na ƙasa kuma shi na ƙasar sa qala fa na'am kama kana na'am qala fa man ladhi tabassamta yace me yasa ka dariya me yasa kai mun mushi dazu qala amran arabtuhu yace wani abu na tana wani abu na sani adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahu yace wallahi addu'a mahaifiyata ce ta kama ni sai ya ba su labarin abin da ya faru insha Allah wannan hadisin kowa ya je ya zaci ya fito mana da abubuwan da za a karu da shi sati mai zuwa da shi za mu fara tambayoyi da abubuwan da yake kunshi a cikinsa hadisi ne mai girman gaske yana nuna maka duk matsayinka a gurin Allah subhanahu wataala bai hana addu'a mahaifiya ko mahaifi ya kama ka Allah ka samu dace magana shi abin da muka faɗa da Allah ta ba mu lada kuskuren Allah ka yafe mana Allah ka sa karatu mai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ka zauna ka san mu lafiya wannan unguwa ta mu Allah ka kara mata albarka da alkhairi Allah ka kawo mana bishari Allah ka kawar da mu kuma Allah ka shirye mu ka shirye yan uwan mu gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh